Mutane miliyan ɗari bakwai ne aka kesta cewa suna fama da talauci a yau a duniya, waɗanda da kyar kowannensu ke samun dala biyu a kowace rana, kuma a cewar wannan bincike kashi saba'in daga cikin ɗari na waɗannan matalauta na zaune ne a nahiyoyin Afirka da Asiya. Editan jaridar Larude Listuwar Ibrahim Musa ya alakanta wannan matsala da sakacin magabata. Afirka ta kowa ma'adanai a cikin ƙasa. Afirka ta kowa yawan ƙasa. Afirka ta kowa wurin noma. Amma da yake ƙasashe wa'anda suka yi mulkin mallaka har yanzu su ne ke ɗuka wa'annan unhwanin na cikin ƙasa da kuma unhwani na gona su sai su sarrafa su sake maido su sai da Afirka da tsada. To har da yan akwai irin wannan a kowaya a ce ƙasashen Afirka su daga cikin talauci. Kenan lokaci yayi na bar ƙasashen Afirka su hiddo mu'adanansu su su yi noman abubuwan su su sarrafa su su sai da su ga duniya kamar yadda kowa ke yi. Lura da yadda talaucin iyaye ke shafar rayuwar 'ya'yansu ya sa a wannan karan Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashen duniya su mai da hankali wajen tallafawa masu fama da talauci don ganin makomar irin waɗannan yara ta kasance kyaukyawa. Yaro ga mahaifin shi dogara, kai ke ɗauke da alhakin tarbiyyar da ɗanka, ka kai shi makaranta, ka sai mishi kayan karatu, ka sai mishi abubuwa na masarufi mana rayuwa. Kenan idan kai arziki ya zo a gare ka, dole ne yaron ka sai ya gani a ƙasa. Inganta rayuwar mata ta hanyar ba su jari domin gudanar da ƙananan sana'o'i wani babban makami ne da ka taimaka a irin wannan yaƙi. in ji shugabar kungiyar ci gaban matasa ta jenom falmata taya da akwai wani tsari da aka yi a shekarun baya wanda shugaban kasa yake ba ma mata bashi su ta su yi sana'a ko kuma dabbobi su kiwata duk wannan an samu musu ne yadda za su yi su yaƙi talauci a jihohin Nijar duka an buɗe ma'aikatu ko kuma mu ce kamfani da zai sa yara su zamna ba sai sun je waje sun nemo ba yanzu duk wannan zancen babu shi kenan mu talauci sai dai mu ce mun gode ma Allah kana da daidai abin da zaka ci na rihin asiri mayar da hankali wajen noma da kiwo ita ma wata hanya ce ta daban da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Masa'udu Ibrahim ya ce za ta fitar da kasashen Afirka daga halin fatara da talocin da ya addabe su. Yana da kyau al'ummomi daban-daban su ba noma ƙarfi ya kasance waɗanda ke da ruwan haƙo su yi amfani da shi kasu bari ya haƙe waɗanda ke samun ruwan damana su yi amfani da su su yi noma kayan abinci kala-kala bai kamata ba a ce ana kawo mana kayan abinci daga Marok, daga turki daga china daga ina ne yana da kyau dukkan lamani da ake samu daga kasashe masu hannu da shuni ya kasance an karkata akalarsu zuwa ga abubuwa matsalolin da suka addabi talakawanmu. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, fiye da rabin matalautan da ake da su a yau a duniya na zaune ne a ƙasashen China, India, Indonesia da Najeriya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.